الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga tsarkakakken sarki Allah wanda ya amsa ta yi min kyauta daga cikin bayansa nagartattu kuma duk girman shekaruna ya bani annabi Ismail daga matata Hajara da annabi Ishaq daga Saratu hakika Ubangiji na tsarki ya tabbata a gare shi mai yawan amsa addu'ar wanda ya loke shi ne